ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب sai muka amsa masa muka yaye masa abin da yake damunsa na cuta muka ba shi iyalansa kuma muka ƙara masa kamar su daga ‘ya'ya da jikoki don jin kan gare shi da sakayya akan haƙurin da ya yi kuma domin masu hankali su fahimci ƙarshen haƙuri shi ne yayewar baƙin ciki da samun lada